Ibraniyawa Sura ta goma sha ɗaya. To ban gaskiya kuwa ita ce haƙaƙewar abubuwa da ake bege a kai, ita ce kuma tabbatarwan abubuwa da ba a gani ba, domin ta gare ta ne shugabannin da suka sami yardan Allah. Ta wurin ban gaskiya muka fahimta cewa ta faɗar Allah ce aka tsara duniya, har ma abubuwan da ake gani daga abubuwan da ba a gani ne so kasance. Ta wurin ban gaskiya Habila ya miƙa wa Allah hadaya mafi kyau akan Kayinu. Ta wurin wannan bangaskiya ce ya kuma sami yardan Allah akan shi mai adalci ne domin Allah ma ya shaide shi da ya karɓi abubuwa da ya bayar. Ya mutu kan, amma ta wurin bangaskiyar nan tasa har zuwa yanzu yana magana. Saboda bangaskiya ce aka ɗauki Anuhu, shi ya sa bai mutu ba, ba kuma same shi ba, domin Allah ya ɗauke shi. Tun kafin a ɗauke shi ma, an shaida shi akan ya faranta wa Allah rai. in ba game da ban ba kuwa ba shi wa faranta masa rai domin duk wanda zai kusanci Allah lallai ne ya gaskata cewa akwai shi yana kuma sakamako ga masu neman sa ta wurin ban gaskiya Nuhu da Allah ya masa gargadi akan al'amura da ba a gani ba lokacin yana tsoron Allah ya sassaka jirgi don ceton iyalin gidansa ta wurin ban kuma ya tabbatar wa duniya laifinta har ya zama magajin adalcin Allah wadda ke samuwa ta wurin ban gaskiya ta wurin ban gaskiya Ibrahim ya yi biyayya, sa daga kira shi fita zuwa wata ƙasa da zai karɓa gado, ya kuwa fita, bai ma san inda za shi ba. Ta wurin man gaskiya kuma ya yi baƙunci a ƙasan alkawari, kamar dai a ƙasan bari. Suna zaune a cikin alfarwai, shi da Ishaku da Yakubu, abokan tarayya ga gadon alkawarin nan. Yana ta jiran birnin nan mai tushe, wadda mai fasarta shi mai gina shi kuma Allah ne. Ta wurin ban gaskiya Saratu da kanta ta samu ikon yin ciki. ko da ke ta wuce lokacin haihuwa tunda dai ta amince cewa shi mai yin alkawarin nan amintacce ne saboda haka daga mutum ɗaya wanda da shi ma da matacce kusan ɗaya ne aka haifi zuriya masu yawa kamar taurari kamar yashi kuma dangam a bakin teku waɗannan duka sun mutu cikin bangaske su ba su ko sami abubuwa da aka yi musu alkawari ba amma da suka tsinkato su sai suka yi ta munna da ganin su suna kuma yarda su baƙi ne bare kuma a duniya mutane masu irin wannan magana ai sun bayyana a fili suna neman wata ƙasa ta kansu ne da suna marmarin ƙasar nan da suka baro ne da sun samu damar komawa amma bisa ga hakika sun roƙanta ne akan wata ƙasa mafi kyau wato ta sama saboda haka ne Allah baya jin kunya a ce da shi Allahnsu don kuwa ya shirya musu birni ta wurin gaskiya Ibrahim sa da ka gwada shi ya miƙa shi ku hadaya wato shi da ya yi na'am da alkawarin nan ya shirin mika makadacin ɗansa wanda a kansa aka yi faɗi cewa, Ta wurin Ishaku ne za a lasafta zuriyarka. Ya amince da cewa, ko daga matattu Allah yana da iko ya tada mutum. Ai kuwa bisa ga misali, sai a ce daga matattu ne ya sake samun Ishaku. Ta wurin bangaskiya Ishaku ya sa wa Yakubu da iso albarka akan al'amuran da za su so. Ta wurin bangaskiya Yakubu, sa'ad da yake bakin mutuwa, ya sa wa 'ya'yan Yusufu albarka dukansu biyu. ya kuma yi sujada yana sunkuye a kan sandarsa ta wurin bangaskiya yusufu da ajalinsa ya yi ya yi maganar ƙauren isra'ilawa har ya yi wasiya a game da ƙasusuwansa ta wurin bangaskiya ne sa da aka haifi musa iyayensa suka ɓoye shi har wata uku domin sun ga yaron kyakkyawa ne ba su kuma ji tsoron umarnin sarki ba ta wurin bangaskiyar musa sa'a da ya girma ya ƙi yarda a kira shi ɗan fir'auna ya gwammaci ya jure shan wuya tare da jama'ar allah da ya mori roman zunubi mai saurin wucewa ya amince cewa wulakanci saboda almasihu wadata ce a gare shi fiye da dukiyar ƙasar masar domin ya sa ido a kan sakamakon ta wurin ban gaskiya ya bar masar bai ji tsoron fushin sarki ba ya kuwa jure saboda yana ganin wannan da baya ganuwa ta wurin ban gaskiya ci jibin ƙetarewa ya yafa jini domin kada mai halakar da 'ya'yan fari ya taba isra'ilawa ta wurin ban gaskiya suka haya bahar maliya ta busasshiyar ƙasa amma da masarawa suka yi ƙoƙarin yin haka sai aka dumar da su ta wurin ban gaskiya garun yariku ya rushe bayan an yi ta kewaye shi har kwana bakwai ta wurin ban gaskiya rahab karuwan nan ba ta halaka tare da makiya biyayya ba ta karbi 'yan ganganiman nan kamar aminai me kuma zan ƙara cewa ai lokaci zai ƙure mini a wajen ba da labarin su gideon da barak da samson da yafta da dauda da sama'ila da kuma sauran annabawa waɗanda ta wurin ban gaskiya suka ci masarautai suka aikata adalci suka sami cikan alkawarai suka rurrufe bakunan zakoki suka i wa ikon wuta suka tsere wa kaifin takobi suna marasa ƙarfi sai suka zama masu ƙarfi suka yi jaruntaka a wajen yaƙi suka fattaka rundunan waɗansu ƙasashe aka mayar wa mata da matattunsu da aka tasar waɗansu kuma an azabta su har suka mutu. amma sun ƙi yadda da irin 'yanci da za a ba su domin a tashe su su rayu da rayuwa mafi kyau har wa yau kuma waɗansu suka sha ba'a da bulala har ma da ɗauri da jefawa a cikin kurkuku aka jejjefe su da duwatsu an gwada su aka raba su biyu da zarto aka sare su da takobi sun yawo saye da buzun tumaki da na awaki suka yi zaman rashi da kunci da wulakanci sukan duniya bata ma cancanci su zama a cikinta ba sun yawo a jazza da kan duwatsu suna kwana a cikin kogwanni da ramummuka waɗannan duka ko da ke Allah ya shaidu saboda ban gaskiyarsu duk da haka ba su sami cikan alkawarin ba tunda Allah ya shirya mana wani abu mafi kyau sai ko tare da mu ne za a kammala su